ma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Sani Sale ɗan asalin Najeriya daga jihar Bauchi kuma bakon namu ya gama muna bayani ne game da sauƙi da wahalar samun takardar zaman ƙasar wato na amurka yau kuma bakon namu zai fara muna ne da bayanin dangantaka tsakanin baƙi da 'yan ƙasa yau malam sani ya kaga dangantaka tsakanin baƙi da mutanen ƙasar nan da akwai dangantaka ya dangana, ya dangana bisa ga yadda kuka haɗu da jama'a ya dangantaka yana iya yana ƙara danko fiye da yadda yake da dalili kuma yanzu ana daɗa sanin juna a wane daga ina kake da guri kaza nake a yaya ni ma daga gari kaza nake da ƙasa kaza nake saboda haka ya me yake faruwa a guri kaza so dangantakan yana da karuwa da su kuma 'yan ƙasan musamman suna daɗa sanin jama'a kwarai da gaske eh, wasu na cewa za ka zauna da mutum makwacinka sai ka shekara shekaru ba ruwanka da shi ba ruwan shi da kai. Kwarai saboda ka kare hakkinka ka kare hakkin hakkinka ka kare hakkinsa ya kare hakkinsa ka kare hakkinka abin da ya sa kenan saboda nan kana in ka ce za ka kasance kana shiga fitinar wani to fitina sai ta dame ka sai ka shekara sai ka shekara da shekaru makwabcinka kuna kofa taki biyu tsakani baka san shi ba bai san ka ba ba abun mamaki ba ne. A lokacin da kuka baro a wancan lokacin kuna samun ire-iren abubuwan da kuka baro gida na ci wato abinci eh, eh, kamar eh, a nan. A'a yanzu mun fi samu yanzu yanzu za ka je kasuwa ka sai abubuwa da dama wanda yake da ina ko kusa ba za ka samu matsalan ba za ka gan shi ba ma. da yanzu haka kusan kusan menene zan ce maka gauta tsamiya koko kuka duk za ka iya samu yanzu in ka je inda za a samu to amma da da farko inna sai dai ka naɗe ka zo da shi to ya magana addini magana addini samun damar sarari mutum ya addinin shi kwarai da gaske mutum yana da 'yancin yin addininsa yana addininsa addini abin a yi ne dole ne a riƙe addini dama na nace to addini ka hannu yake ka san wasu in sun zo nan ko kuma in mutanen da suka zo nan suka koma gida sai a rika musu wani kallo na daban musamman abin da ke da nasaba da addini a'a za ka samu sarari ka yi addininka kamar yanzu da muna yanzu nan da muke magana da kai azumi na nake yi saboda haka ba tare da ya matsa mun ba ba tare da wani abu ba za ka yi addininka yadda ya kamata yadda addini ya ƙa'ide maka saboda haka dan kana duk inda kake duk inda kake inda kana kana da niyan yin addini za ka yi addininka wani gurin za ka samu matsala ko na aiki ko na lokaci saboda waɗansu ba su san kan addinin ba kamar yadda kuma ake tsorata ake tsorata addini ɗin to sai zama cewa da matsala amma banda haka ba kan in maganan addini an kare kowa addininsa kowa yana da yancin ya yi addininsa kamar yadda ya kamata to sani ku kuka daɗe nan na san kila nan kuka yi aure in ma ba ku yi ba kun je kun yi gida amma kun daɗe nan ya tarbiyyar yara yake a nan tarbiyyar yara to tarbiyya al'ada ce na al'umma so hmm. kowane al'umma kuma da tarbiyyar su saboda haka ba za a kwatanta cikakken bahaushen bahaushe da tarbiyyar ba amurke ko wani mai wani al'ada daban daga nesa ba saboda zai bambanta eh, ka san nan misali sai a ce ba a yadda ka bugi yaro ba sabanin abin da ke faruwa a gida eh kwarai da gaske ba za ka tsaya ka ka yaro ko ya yi laifi ko da gidan ne ma zuwa gaba nan fahimta zai shiga na cewa ai ka faɗakar da mutum ya fi ka tsaya kana ta tsawa kana ta ihu shi bai fahimce ka ba kai ba ka fahimci me yake faɗa ba baka fahimci na yake niya ba so ko yaran ne maganan duka da sauransu a'a ana ba da waɗannan amma kuma ba wai zama mai tsanani ba to eh, kadara sani ka je gida wani ya ce maka da Allah ina son in zo Amerika wani shawara ka kan ba irin waɗannan mutanen a in dai na je gida a yanzu a hali da ake ciki wani ya ce mun yana so ya zo to ya duniya ce rayuwa ce kowa da yadda ubangiji ya je masa abin da zai tarar sai ka ɗaura belt ka kare dokansu ka bi dokansu ka san me ka sa a gabanka abu kaza na zo abu kaza nake nema na zo sai abu kaza ko kuma in yi abu kaza in gama abu kaza in san inda nake abin da zan ce wa mutum kenan masu Da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin kuma ƙarshen wannan tattaunawa da wannan bako namu na yau. Sai wani sati a jimu da wani bakon a cikin wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Sani Sale da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take riga yanzu fulani. Riga fulani. sa shaidajin Allah lale na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai bari in rame shi alhari